يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك الله تشكيكم سا يومنا رانر شاهدوا ga watan uku shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wacce ta daidai da ranar ashirin da biyar ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha biyar da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin allu'lu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan na malam Muhammad Fuad Abdul za mu tashi a babi na sha hudu shafi na sha takwas inda mala yake cewa babu bayani tafadulil islam babin da ke ɗauke da hadisan da ke bayanin fifitar musulunci a samu kana musulmi ina musulmi ka fi ni daraja ko in fi ka ko wannan aikin na musulunci da wannan aikin wannan ya fi wannan to wannan fifikon da ake samu a musulunci hadisan da za su zuwa su bayani kan haka wa ayyu umurihi afdal kuma wani al'amari ne cikin al'amuran addinin musulunci mafifici na? eh anan an sa ba'un aka sa amma ya ne wa ayyu umurihi afdal wani al'amari ne cikin al'amuran musulunci ya fifita ya zama ya fi kowanne hadisi na 24 yace hadisu abdullahi ibn amr shine hadisin abdullahi dan amr ana taba ta ne to a kashe ta mana hadisi na hudu yace hadisu abdullahi bin amr shine hadisin sahabin annabi abdullahi dan amr radiyallahu anhuma Allah yadda da su shi da mahaifinsa anna rajulan sa'ala annabiyya sallallahu alaihi wa sallam yace hakika wani mutum ya tambayi annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ayyul islami khair wani abu ne cikin ayyukan musulunci ya fi alkhairi yake mafifici a kan waninsa ƙala tut'imu ta'am manzo ya ce shi ne ka ciyar da abinci ga mabukaci Wata salam kuma ka yin sallama ala man arafta ga wanda ka san shi cikin al'ummar musulmi wa man lam da wanda ma baka san shi ba muddin yana musulmi ina da haƙƙin kai masa sallama akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari rawaito wannan hadisi fi kitab iman babu it'am at-ta'am islam a babin da ke sanar cewar ciyar da abinci na daga cikin ayyukan musulunci hadisi na 25 hadithu abi musa radiyallahu an hadisin sahabin annabi abi musa Allah ya yarda da shi ƙala ya ce ƙalu ya rasulallah sahabbai suka ce ya manzan Allah ayyul islami afdal wane ma'abocin musulunci ne ya fi kowa ayyul islami afdal waye cikin al'ummar musulmi ya fifici kowa ƙala man salima al-muslimuna min lisanihi yace shine wanda musulmai suka kubuta daga cutarwar harshensa wa yadihi da kuma cutarwar hannunsa akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya wannan hadisi a kitab al-iman babu ayyul islami afdal to za mu biyo kamar da muka saba mun ji malam yayi babu da cewa babu bayani tafadul islami wa ayyu umurihi afdal kamar da yake cikin sahih muslim babin da ke bayani akan fifitar musulunci ayyukan musulunci wani ya fifici wani kuma wani al'amarin cikin al'amarin musuluncin yake mafifici to hadisin farko da muka karanto shine hadisin abdullahi dan amr Allah ya yarda da su yace anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yace hakika wani mutum ya tambayi annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ayyul islami khair wani musulunci ne ko ayyukan aiki daga cikin ayyukan musulunci ne yafi qala tut'imu at-ta'am yace shine ka ciyar da abinci wa taqra'u salam ka rika yin sallama ala man arabta wa man lam ta'rif ga wanda ka sani da wanda baka sani ba to imam muslim ya rawaici wannan hadisi da irin lafazin da muka gan shi a nan wanda yake ruwayar ko lafazin imam al-bukhari lafazin imam al-bukhari da malam mai littafin allo'ulu wal marjan ce shi zai rika ɗauka ina sawa a matsayin shine asalin abin da zai rika aiki da shi babuka kuma tafiya akan tsarin babin imam muslim to wannan hadisin lafazin imam al-bukhari to shi ma imam muslim ya rawaice shi da wannan lafazin sai dai shi a tasa ruwayar ko a nasa lafazin cewa yi anna rajulan sa'ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya tambayi manzan Allah ana a gaban mu kuma za ga an sa anna rajulan sa'ala nabiya. annabiya shine dai rasulullah rasulullah shine dai annabi to da haka wannan dan bambanci na lafazin annabi da ar-rasul amma dai da abu guda na lafazin hadisin yake dauke da shi to ga wata faɗakarwa idan muka kalli wannan littafi da muke allu'ulu wal marjan tiryan tiryan ina cewa babi na ɗaya babi na biyu ko da muka zo babi na sha uku in aka duba za ga karatunmu da muka gama babi na sha uku ko sha biyu kai ko babi na sha biyu da muka gama bayaninsa babu adadin shu'abil imani wa afdaliha wa adnaha ko to ina babi na sha uku sai aka ce babi na sha hudu ko ai an kula to sai aka ce mai waka ce to ina babi na sha uku ya yi tafi na sha hudu an fahimta to abin da ke akwai shine idan ka koma cikin sahihu muslim a jerawar da yake babi babi babi babi a babi na sha uku hadisin da ke cikin babi na sha uku malam imam muslim ya masa babi cewar babu jami'i ausafil islam babu jami'i ausafil islam babin da yake ɗauke da hadisin da ya tattaro ya ƙunso tushen addini ko kuma sufa tushen sufofi ko ya tattara sufofi na addinin musulunci Shi ne babi na sha uku hadisin da yake babin ne hadisin da wani sahabi yake cewa da manzon Allah ya gaya masa wata magana a musulunci da ba zai ƙara tambayar wani ita ba sai manzo yake da shi kul'a qul amantu billah thumma ka ce na bada gaskiya da Allah kuma ka daidaita a kan haka to wannan hadisin baya cikin hadisan da imamul Bukhari da Muslim suka hada a kan ruwayas kuma a wannan babin shine kawai hadisin da Imam Muslim ya kawo an fita daga wannan babin babin da yake biya da shi na sha hudu a nan ne hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka hada a kai ne yanzu muka karanta su guda biyu nan da muka karanta an fahimta so da haka kada wata ranka dauka ka ce to tun daga nan malai ya kuskure babi na sha uku kamar da sha hudun sha uku daga nan kuma duk sha biyar kamar da ta sha hudu an gane ko dama dai an gane yawwa to ya fara da cewa a hadisi na makaranta anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama ayyul islam khair yace hakika wani mutum cikin sahabbai ya tambayi annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace wace halayya ce cikin halayyar musulunci tafi alkhair wani aiki ne daga cikin ayyukan musulunci yafi zama mafifici to shine malamai suka ce da aka ce ayyul islam abinda ake nufi ayyu khisalil islam wace ɗabi'a wace halayya wani aiki daga cikin ayyukan musulunci ne ya fi kowanne to a wannan gaba hadisin yana sanar da mu cewa ɗabi'u ko ka ce ayyuka ko halaye na addinin musulunci da aka san musulunci da shi ko da su yake kuma tarbiyantar 'ya'yansa a kansu to su waɗannan ɗabi'u da halaye mafifita ne wasunsu sun fosu sun bambanta da juna a wajen daraja da fifiko da matsayi ba duk ayyukan musulunci bane suke a matsayi iri ɗaya ba duk ɗabi'un musulunci bane suke a matsayi iri ɗaya su sun keru wasu daraja da matsayi da ɗaukaka wasu kuma ba su kai wasu ba domin an ce ayyu islami khair wace ɗabi'a ko halayya ko aiki ne daga cikin ayyukan musulunci mafifici da ya fi sauran kaga kenan sauran duk da suna da fifiko duk da suna da daraja ba su kai shi ba ka sai ke san da mucewar ayyukan musulunci da ɗabi'unsu da halayensu da musulmai suke yi to wasu sun fi wasu girman daraja da matsayi da martaba ana so mu fahimci haka sannan bayan haka a daidai wannan gaba ana sanar da mu irin yadda sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suke da kwaɗayin sanin halaye da ɗabi'u na addinin musulunci domin tambayar da i so yake a ƙare shi da wannan ɗabi'a ta addinin musulunci mafificiya domin ya yi ta an fahimta kaga suna da kwaɗayin su san menene ayyuka na musulunci waɗanne ɗabi'u ne musulunci ke buƙatar musulmi yi wannan shi ke sa ka zama musuluncinka ba iya hira ba ce ko kuma da'awa a abu ne da kake da masaniyar abubuwan da su ne musuluncin kake aiwatar da su a aikace sai ya zama musulunci wasu bayanai ne na dokoki da halaye da ɗabi'u da musulunci izo da su da Allah yi bayanin su kuma za Allah ya bayanin su a karance a aikace kuma su ne a ganka a gansu kai a gabanka ko a magangananka ko a cikin ƙudurinka su da su sahabbai suna da kwaɗayin su san wace ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un musulunci da ya kamata su yi ko ta zama lallai su yi ko kuma take haƙƙi a kansu su santa su yi ta suna kokarin su sani dan su aiwata to haka ake so kowane musulmi ya kasance kar kasanin waɗanne abubuwa ne musulunci da in ka yi su kayi musulunci waɗanne abubuwa ne ba musulunci bane da in ka ga ana yin su dan kai dama ba abin yin ka bane za ka san cewa eh, wannan ba musulunci bane domin ba ka da masaniya irin wannan to za ka zo kai abin da ba musulunci ba kana zaton musulunci kai ko za a ga kana wani abu da ba musulunci ba ɗauka musulunci ne saboda an san ka a musulunci ko a musulmi an fahimta ko sulakatu sahabbai suna da kwaɗayi da ƙoƙarin su ga sun san abubuwan da suke na ɗabi'u da halaye na musulunci don su aiwata. sannan wannan gaba na sanar da mu cewa abin da ya kamaci wanda ya jahilci wani al'amari a musulunci to ya tafiyayya ya je ya samu wanda yake da masaniyar wannan abin ya tambaye shi domin ga wannan sahabin da yake so ya san mafificiyar dabi'a daga cikin ɗabi'un musulunci da bai santa ba dan in ya sani ba zai buƙaci sai ya tambaya ba ya je ya samu wanda ya san abu shine manzon Allah na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi dan ya zama ina da ilimin wannan abun daga bakin da ya cancanta ya san abu daga wajen wanda ya kamata ya samu bayani so da to duk wanda ya jahilci wani al'amari na addinin musulunci abin da ya kamace shi idace da shi ya samu wanda ya san wannan abin a musulunce ya masa bayanin sa don ya san shi don yin aiki da faɗin Allah subhanahu wata'ala fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu ku tambayi masana idan ku ba ku da masaniyar abu to wannan sahabbai sun gido akan wannan sun ɗabi'antu da wannan halayya ta tambayar abin da ba sani ba don su ilimin su aiwatar wannan kenan sai manzo sai ba shi amsa tambayar da ya masa sai ya ce to ta'am ɗabi'a da halayya da aikin da ya fi kowanne a cikin musulunci ka ciyar da abinci wata salam kuma ka riƙa yin sallama ala man arabta wa man lam ta'arif ga wanda ka san shi da ma wanda baka san shi ba cikin al'ummar musulmi to da aka ce ka ciyar da abinci sai malamai suka ce eh ta fuskokin da aka san ana ciyarwa a musulunci zaka iya ciyar da wani abinci ta fuskar sadaka zaka iya ciyar da shi ta fuskar kyauta zaka iya ciyar da shi ta fuskar liyafa ko wata gayyata ta girmamawa da martabawa ka tanda abinci ka gabatar masa to kowace fuska daga cikin wannan fuskokin musulunci yana maraba da yinta ya san da ita ya san da zamanta idan mutum mabukaci ne ina bukatar ɗaukin ka na abin da zai ci ka ɗauka ka bashi ka yi ɗaya daga cikin fuskokin da ake na ciyar da abinci idan wanda za ka ɗauka ka baiwa zai iya amfana da shi amma ba dan yana da bukatar wannan abin ba amma zai iya bukatar so lokaci aiki da shi ba dan in baka ba yana cikin halin kaka na kayi ba a amaiwa ma abin da ya mallaka na irin wannan abin abincin ya fi naka yawa to kana iya ɗauka ka bashi a matsayin kyauta wannan martabawa ce darajantawa ne kamar mutumin zai ɗauki kaza ya kai wa sarki ai ka san ba dan sarki na da ya rasa yadda zai ci kaza ba ne ko amma ka iya ba wa wani wanda da ƙyar ake fama da masara ya sharabo ya samu wannan kaza kaga zai ci cin washe gamo alal akal ya dan rama abin da baya bai abin nan ba ko to wannan za a iya cewa sadaka shi mabukaci wannan kuma kyauta wanda dama ya fi gaban a ce sai ka bashi wani a matsayin sadaka an fahimta ku? to kowanne musulunci na bukata a yi kyautar tana sa kauna da martaba to eh wannan da ya dauko wannan abin da yake da kima a gurinsa duk da ni a gurina wannan ba na abu kaddarawa ce ta sa ya kawo mu zai ga girman ka za ka yi martaba a gurinsa kuma ya san ba ka kawo masa dan yana bukatar wannan ba <coughs> sai dan kaddarawa to haka kuma zai iya kasancewa ta fuskar abin da ya shafi wata liyafa imma a matsayin saukar bako ya zo gare ka ko da inda yake ina cin abin da ya fi wanda za gabatar masa to wannan karɓar da za ka yi masa gabatar da abincin ciyarwa ce martaba bako ne sannan ka iya iya kasancewa kawai kai za ka yi abincinka kawai ka ce ‘yan uwa to fa muna gayyata wannan satin alhamdulillah kasuwa ta ɗangara kuma muka mun nuna godiyarmu ga Allah saboda haka ina gayyata a zuwa jiya ci wannan dina ciki to wannan salo salo daga cikin salo salon ciyarwa duk wanda kai musulunci yana maraba da shi domin yana haifar da kauna ta 'ya'yan musulunci a tsakaninsu ina samar da Kaddara juna ta 'ya'yan musulunci a tsakaninsu ina kuma nuna irin ɗabi'a ta addinin musulunci ta karamci da ba da abin da kake da shi don wani ya mura to wannan gaba ta ne mana bayani akan girman al'amarin ciyar da abinci a musulunci domin halayya ce aiki ne ɗabi'a ce da take bayuwa zuwa ga amfanar wani bayan amfanar wanda ya bada abu amfanin ta riɓi biyu ne duk wanda ya ɗauki wani abu ya bayar ya amfana wanda aka bawa zai amfana su duk abin da amfaninsa bai takaita kai ba ya zama za amfana wani ma ya amfana tuna daga cikin abu mafi kola a musulunci saboda gaimewar amfaninsa saboda fantsamar darajarsa da amfaninsa saboda haka manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama a wani hadisin yake cewa al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla hannun bayarwa shine mafi alkhairi akan hannun karba mai ungo ya fi mai miƙa hannu ya karɓa kaga a nan ina nuna cewa duk wanda aka ce iciyar da abinci ai in ya dafa ya tanadar shi zai bayar ko ana gaya mana to ya samu daraja da kima ya zama mai bayarwa ba mai karɓa ba wannan yana sa shi zama mai kima da a kaddara shi a musulunci sannan kuma bayan haka shi wanda aka ba abin da aka ba shi zai karu da shi zai amfana da shi kuma yiwa ma ya biyo da addu'a Allah ya saka maka da alkhairi kaga bayan darajar da ka samu ta kai ne mai bayarwa kuma ka samu daraja ta a yi maka addu'a sannan kuma zai ka kallon kafa da mutunci aka ai wani arzikin su irin su arzikin wani asu wani Allah yawaita irin su Allah yawaita irin su wani al'umma ko a gari ko a ran da ya kawo abu na ya bani ƙayau nake haka za ka jina faɗa da kansa to wannan zai sa kai kima kuma kana tallata addini cewar lalle addinin musulunci addini ne na gari addinin ayi ne domin gashi tsakanin tsakaninsu in suka samu yanayin da za su iya tagayyara to nan da na ga wasu suna tallafar wasu to ne yasa ta zama halayya ɗabi'a wacce take mafificiya kuma ga shi manzo sallallahu alaihi wasallama kansa ya faɗi falalar irin wannan salo na ciyarwa inda ɗaya daga cikin hadisansa da imamu turmizi rawaita manzo yake cewa man an faka na nafaqatan fi sabilillah duk wanda ya ciyar da wata ciyarwa saboda Allah kutiba lahu sab'u mi'atun da'ifin za a rubuta masa riɓi na lada har guda ɗari wato bakwai kashi hadisi ya tabbata cewa kadan kai aikin kirki ɗaya ƙarancin abin za a baka lada goma to za a iya baka sama da haka to ana gaya mana cewar ladan ciyarwa da aka yi saboda Allah riɓi saba'in ake ninka mutu kaga za a ce ita ce mafificin aikin musulunci mafificin ɗabi'a da halayya ta musulunci saboda tana da wannan ban lada saboda wannan alkhairan da suke rataye suke zagaye da ita na darajar wanda ya ɗauka ibaya taimakawa wanda ya bawa ga kuma ladan da aka tanada don irin wani to abubuwan da suke zagaye da ciyarwa shine yasa wato ainihin kaga idan a ce magabata da suka san waɗannan al'amar rayuwarsu ta yi kyau da za mu ɗauki irin wannan koyarwar wadda haka dama ya sa ake sanar da mu abubuwan da wanda suka gabata suka kiyaye su sahabbai tabi'ai har muka samu don mu mata mu rayuwar ta kyautata da za a ɗauki irin wannan ku sai ka tattar abubuwa sun sauya tsitsitsi da ba daɗin da ake ciki sai ka ga ya sassauci ko bai kau ba don ba za a iya kauda jarraba ta ubangiji tsakanin bayi ba amma za ta sassauta Allah ya saka wa uh, Dr. Bashir da alkhairi a hudu basa ta yau shi ma ya yi jan hankali akan wani ice yanayin da gari yake ciki waɗanda suke da abin yin zakka suka san suna yin zakka kasta ce sai watan zakkarsu ya je in saura wata uku kai zakka ka yi yanzu lokacin aba ɗin ya yi saboda mabukatan a tsananin bukatar suke kada wani kafin watan uku ne. an gane ko ba shi a samu sassauci kai kuma kayi gaggawa aikata aikin alkhairi tunda manzo ya karbi zakkar waɗanda zakkar su take kansu tun ma watan zakkar bai zo ba in an bayar yana karɓa to kaga wannan ciyarwar za ta sa wato yanayi in an shiga tsaka mai wuya a musulunci A al'ummar musulmi sai ka tarda wato ana samun farfadowa da kuma tashin juna to wannan abin ya sa musulunci yake cewar ciyar da abinci ina daga cikin aiki mafifici kuma gwamnati da suke shugabanta al'ummar tafiyar da al'amuransu in suna fahimta irin waɗannan hadisan idan aka shiga irin wannan tsaka mai wuyar za su iya fito da hanyoyin sassautawa ko eh aka ɗan bugo fam aka ce tallafi ga marasa karfi Kaɗan dan ku da yar dubu biyar biyar ka dan lasa kuya ka samu sassauci ko aka bi ku da buhunhunan gero da kuɗin ɗaukowa kamar da wasu gwamnatin suka yi baya babu laifi a shari'anci ina da asali a musulunci a ciyar don sassauta yanayin da al'umma take ci saboda rayuwar ɗan adam ɗin ita ce mafificiya a kan kyale-kyalen gari a ah, don kayi kyale-kyale gari ya yi kyau shi kuma da yake zaman garin aka ga aikin ba za ka yi an yi ba a yi ba Allah ya ce wala kad karramna bani adam to wannan martaba da aka to ai ta duniyar ma gaba daya an samar da ita dan ya zauna ya bauta wa Allah ciki shi dan adam din to sai bai ci ba bai koshi ba ya ibada za ta yi ya zai ga garin ka ba zai ganta ba san sanda ya ga wani abu walgani yake kamar zagin sa kake saboda shi ciki da yunwa kuma kai baka damu da wannan abu to aka san irin waɗannan hadisan za a iya ɗaukar salon gyaran irin waɗannan abu a wannan gaba ana sanar da mu cewa daga cikin halaye da ɗabi'u na addinin musulunci akwai waɗanda suke su ne mafifita daga ciki shine kamar abin da ya shafi yin baiwa da kyauta da abin da Allah ya baiwa bawa don neman yardar Allah da kusantarsa shine wannan wa tut'imutsa ko akwai ma hadisi da manzo sallallahu alaihi wasallam ya lissafo hadisin Abdullah bin Salam abubuwan da suke sa a shiga aljanna rai kwance yace ka rika ciyar da abinci ka rika yada sallama ka rika sallah cikin dare mutane na bacci sai ka shiga aljanna hankali kwance kaga ciyar da abinci na daga cikin abin da ke sa a samu aljanna to ne kin nuna mana girman darajar ciyarwa kaka yana abin da za yi shi yasa manzo yake cewa da al'ummar musulmi idan ɗayan ku dama ta samu zai dafa wani abin dafawa annabi ya ce to ya ƙara roma ya ƙara ruwan don roman ya yawaita a sanwa makota ba ana nufin ka ɗebe roman ka kai masa baka kuma ka ɗauki mahaɗin roman ka ba haka ake nufi ba a ɗan ɗebe masu da roman da abin da aka dafa su masu lasa to kaga ana irin wannan za a rika samun ƙaddara juna da cewar ai mukan mun dace da makoci Allah zai saka da alkhairi kaza kaza kaza ana ganin kima ka kana ganin kima mutane in wani abu ya taso na dauki kafin ka zo an maka shi ai abin wani ai namu ne su da kan zaka suna faɗi ai matsalar wani ai mu muka samu matsala shi gaban wani ai shi gaban mu ne to haka su da haka ina daga cikin abubuwan da suke masu daraja sai manzo ci gaba da cewa wa taqra'u salam ala man arabta wa man lam ta'rif kuma ka riƙa yin sallama ga wanda ka sani daga cikin al'ummar musulmi da ma wanda baka san shi ba kalmar wata taqra'u salam in ka ji ƙara'a ya ƙara'u ta magana ce ta karantawa eh, to abin da ake nufi da karantawar faɗatta da yaɗa ta da yayata ta ma'ana ka riƙa yayata sallama ka riƙa yaɗa sallama har ya kai ga arkaciya da kai malallawan assalamu alaikum ko kaga wannan sifa ce mai kyau saboda ya yi fice a cikin gari duk inda ya zo yi sallama sai ma sunan nasa ya koma malam lawan assalamu alaikum to ka zama haka shi ne abin da manzo yake nufi abin nufi a tsakaninka da al'ummar musulmi ka rika yada sallama ka rika yawaita yinta domin daga cikin <coughs> haƙoƙi masu gamewa da musulmi yake da shi akan dan uwansa musulmi manzo ya faɗo haƙƙul musulmi alal musulmi khamsu daga ciki akwai maganar sallama dan an ce kurka da amsa sallama to za ka amsa ba ma ba ai sai an za ka amsa ko kaga a lokaci guda an ce kai kuma a amsa saboda haka tana daga cikin haƙƙoƙi da musulmi suke da su a junansu wanda suke masu gamewa ba a ɗauke wa wani ba kowa ta shafe shi in ka zo ka tar dan uwanka musulmi kai masa sallama in shi zo tar da kai maka sallama to sai manzo ya ce garka yaɗa sallama a tsakankanin al'ummar musulmi ina daga cikin ayyuka waɗanda suke mafifita eh yaɗa sallama abu ne mai daraja domin yayin da ka zo ka ce amincin Allah ya tabbata gare ku za ka samu lada na ka nema ‘yan uwanka musulmi amincin Allah <clears throat> yayin da suka ce da kai wa alaikumus za su samu lada na sun ce kai ma amincin Allah ya tabbata gare ka ka zama dalilin samun ladansu ko domin sai da kai suka mayar kai da kai alkhairi ne yin da kai su da suka mayar alkhairi ne amma alkhairin su ya ɗoru akan naka da ya gabata naka shine mashimfiɗin nasu alkhairin da suka biyo baya da shi so da shi yasa kake da alkhairi na kai ne sanadiyar alkhairin da ibiyo baya kai ne mafari su kuma su ne masu biyewa sannan yayin da kace amincin Allah ya tabbata gare su su ma suka ce amincin Allah ya tabbata gare ku sai ya amsa muku kaga aminci ya baibaye al'umma a ta dalilin addu'a ka da addu'a su wadda za ka ita ce asali tasu kuma ta biyu baya saboda haka yin sallama na sa albarka da aminci ibaibaye bayi iga mai al'ummar musulmi wannan ya sa manzo ya ce ina daga cikin ɗabi'un musulunci kyawawa <coughs> sannan kuma yana sa al'ummar musulmi albarka ta baibaye su domin manzo ya taɓa cewa da sahabinsa anas kai yaro idan za ka shiga gurin mutan gidanku ka yi musu sallama fasallim ya kun barakatan alaika wa ala ahli baitika hakan sai ya zama albarka ta baibaye ka kuma ta baibaye mutan gidanku kaga sai manzo yake gaya mana in dai ana yin sallama a cikin al'ummar musulmi to albarka ba za ta rabu da su ba wannan yasa aka ce cikin ayyuka mafiya alkhairi na musulunci saboda dai ana yi albarka ce za ta rika ratsawa tana zagayawa tsakanin al'ummar rashin yin kuma karantawa kai albarka sannan bayan haka tana sa a rika samun kauna dan mazo yake cewa ba na sanar da ku da in kuka yi shi za a samu ƙaunar juna a tsakaninku ba ku rika yada sallama ka ce aminci tabbata gare na ce aminci tabbata gare ka ya ce aminci tabbata gare shi ita ce shi ma haka don amincin ne bai bayan to sai kuma kaunar juna ta shiga tsakanin sau da muna yau kanmu addu'ar aminci kuma amincin yana bin mu ina tabbata a tare da mu haka ba shi ma yake cewa yawan gaisuwa ya fi yawan fada ko yawan sallama ya fi yawan fada ka zo kai sallaman nan a ji daɗi a ga fuskarka a sake hankalinka a kwance to zai sa dan uwan ka farin ciki da kai da kuma muna ce ai eh, wane gaskiya a sake ki da mu kullun addu'a su da mu sai aminci aminci aminci irin rayuwa ɗan aljanna salam salam to haka ake so a rika samu a tsakankanin al'ummar musulmi kuma yin sallama ina nesanta musu shaidanu a tsakaninsu kamar da ya tabbata a hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan musulmi da zai shiga gidansa ya yi sallama aka amsa masa sai shaidanu su ce ya haramta mana kwanan gidan nan ka ambaci Allah da zaka shiga bismillah kana zuwa kuma kace assalamu alaikum sai gida aka amsa maka sai shaidanu su ce ko yau fa ba mu da kwana nan gidan mu sai dai mu nemi wani gidanku aka ce kuma in ka za ka ci abinci kana cewa bismillah sai su to abincin gidan ma haramta mana sai dai musannai ba abinci ba wurin kwana yau to so nawa kashe gidanka baka sallama ba saboda taƙa ka ai gidanka ne sai dai <coughs> ka taho eh gashi nan a baki guri ba ga honorable mai gida gaba daya zo ba shine burgewar ba ai kai abin da albarka za ta baibaye ka ta baibaye gidanka shaidanu su ne saci gidan da haka abin da ake so kina yi to wannan zai sa wato adin alkhairi e baibaye al'ummar musulmi shi yasa sai manzo yake cewa ɗabi'un da suka fi mafifica a musulunci masu haɗe kan musulmi da sa ƙauna a tsakaninsu a rika samun ciyarwa wannan na tallafa wannan wannan na tallafa wannan a rika samun addu'a albarka nesan tawo kansu shedanu sai kaga komai na tafiya daidai to wannan shine abin da ke abu. shine abin da wannan hadisin ya kunsa kuma ya koyar da mu sai wanda yake biye da shi hadisu abi musa al-ash'ari abdullahi bin qais Allah ya yarda da shi qala yace qalu ya rasulullah sahabbai suka ce ya manzon Allah akwai lafazin zaka ji an ce qala ya rasulullah ma'ana shi kansa shine yace ya manzan Allah ko kuma kaga an sa qulna ya rasulullah muka ce ya manzan Allah ma'ana mu sahabbai eh ko qalu ko sahabbai suka ce ayyul islami afdal wane ma abocin musulunci ne mafifici qala salimal salima almuslimuna min lisanihi wa yadi sai manzo yace ne wanda al'ummar musulmi suka kubuta daga cutarwar harshensa da ta hannunsa to wannan lafazi <clears throat> da aka koma lafazin ruwayar imam muslim ina cewa daga amr dan as Allah ya yarda da shi yake cewa anna rajulan sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa wani mutum ya tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi maimakon nan da aka ce ƙalu ya rasulullah ko to da ya tambaye shi mai ce ayyul muslimina khair mu kuma nan ayyul islami afdal nan kuma ce ayyul muslimina khair wane ne cikin al'ummar musulmi ya fi alkhairi mafifici a cikinsu ƙala sai manzo ce man salimal muslimuna na millisanihi wa yadihi ne wanda musulmai suka kubuta daga cutar harshensa da cutarwar hannunsa tushisa malamai suke cewa kamar yadda ibnu hajar al-asqalani Allah ya ji kansa da rahama hafiz sai yake cewa lafazin ruwayar imam al-bukhari wacce muka karanto wacce take cewa kuma bukhari da muslim sun haɗu akan rawaito wannan hadisi wanda wannan ruwa da imam bukhari din yi kuma muslim ya irinta yasa saboda lafazin man salimal muslimuna min lisani wa yadi sun hadu akai ita to an ka ɗauke ta da suka ce ƙalu ya rasulallah ayyul islami afdalu ita to akwai taƙariri wane ne cikin ma'abota musulunci a tsakanin ayyu da al-islam sai ka sa zawul islam ayyu zawul islam khair wane ne cikin ma'abota musulunci musulmai kenan ko ya fi alkhairi me yasa saboda an ka ɗauki ruwayar imam muslim da muka karanto wanda ya tambayar cikin sahabai ya fito da abin ɓalo-ɓalo a wannan ruwayar ayyul muslimina khai wani musulmi ne cikin al'ummar musulmi ya fi alkhairi kuma amsar da manzo ya bayar ita ma tana nuna tambayar da aka yi masa wani musulmi ne ya fi ba wani ayyukan musulunci ne ya fi ba an fahimta ko wani musulmi ne ya fi wacce ruwa ta gabata wace halayya ce daga cikin halayyar musulunci ko ɗabi'a ko aiki daga cikin ayyukan musulunci ya fi sai aka gaya mana waɗannan abubuwan an fahimta nan kuma wane ne cikin al'ummar musulmi mafifici an fahimta ko sai aka ce wanda musulmai suka kubuta daga cutar harshensa da ta hannunsa kaga sai aka ce wanda ba ayyukan da ko ba ɗabi'ar da an fahimta ko don ka fahimci bambancin da ke tsakani su da to musulmin da musulmai sun kubuta daga cutar harshensa sartaninsa ta hannunsa shi ne mafifici cikin al'ummar musulmi wanda ba shi da abokin faɗa ba a kuka da shi kowa ce yake ala san barka ala san barka to shi ne mafi alkhairi cikin al'ummar musulmi sau da ba a kuka da shi sai murna da farin ciki da jin daɗin ganin sa da kuma hulɗa da shi akwai ruwaya ta imam bukhari ta zo da ƙarin wal muhajiru man hajara ma Allahu an haƙiƙanin mai ƙaura kuma shine wanda ya ƙaura cewa abin da Allah ya hana Wani shine mafi ƙoli mafi darajar masu ƙaura to da manzo yake cewa ayyul islami afdal din nan wane ne cikin al'ummar musulmi ya fi sai malamai suka ce to wannan abin da hadisi yake sanar da mu kamar yadda ayyukan musulunci da ɗabi'unsa da halayyarsu suke daraja daraja fifiko fifiko martaba martaba matsayi matsayi to haka su ma musulman haka suke martaba martaba daraja daraja matsayi matsayi dan an ce wani musulmi ne yafi akwai wanda bai kai shi ba kenan an fahimta ko sai suka ce to daga nan ma ana iya fahimto ashe imani da musulunci suna karuwa suna raguwa wanda ya fi ka ayyukan musulunci da kuma rike abubuwan da suka fi sa cikar musulunci ya fifice ka ya fi ka cikar imani ko musulunci kai da ba kai shi ba to ka shi zama ƙasa a cikin wato ainihin ayyukan musulunci da ɗabi'unsa to sai malamai suke cewa idan muka kalli wannan hadisi ina sanar da mu abubuwa kamar haka cewar mafi cikar musulmi a musulunci shine wanda yake ba da haƙoƙin Allah maɗaukaki da kuma haƙoƙin musulmi domin yayin da aka ce ka ƙaura cewa abin da Allah ya hana ta annabi ya ce kai ne haƙiƙanin mai ƙaura ai abin da Allah ya hana ai haƙoƙinsa ne na dokoki da yake buƙatar ka samar ka aiwatar in ka yi su ka sauke haƙƙin Allah ka bar abin da ya hana ba maganar na mu'amala tsakaninka da mahalicci sai dai kyautatawa to sai kuma ka zo tsakanin bayansa da za ka zauna da su ba mai kuka da kai ka yi masa yarfe ko kage ko ƙara ko kai kururuwa ko wani abu da zai sa zuciya ta tafasa rai ya ɓaci bai da kuka da kai sannan kuma bai da matsala da kai na cewar ka yi amfani da hannunka ka ƙara zero ka cutar da shi ko ka rage kaza ko ka doka ba shi da wannan tare da kai so da haka sai to mu'amalarka da mahalicci ta yi kyau mu'amalarka da bayansa ta yi kyau to wannan shine mafificin musulmi wanda ya sauke haƙoƙin Allah kuma ya sauke haƙoƙin bayin Allah ashe duk abin da muke fuskanta na ce ai wane ne a gurinsa aka samu abu to abin da yake nunawa wanan nan bai da cikar musulunci shi yasa yi banga-banga irib da ciki yi banga a haƙƙin wasu bayi ya zama yana kai har a zuwa na cewa ai a gurin wani aka same shi bayan kowa ya galabe ta an yi wasu sun yi Allah ya isa to wannan nan nuna cewa rashin cikar musulunci ne ya sa shi haka in musulunci cikakke ne in ma an ce iba ba zai ba to da ya san zai ragan masa darajar musulunci a gurin Allah kuma in abin ya fito fili bayi ma suka sani kimarsa ta zubi sannan wannan hadisi na sanar da mu cewar lalle abin da ke kan musulmi ya kame daga cutar da 'yan uwansa musulmi a aikace da a maganance in ka kame daga cutar da su da harshe amma a aikace kana cutar da su da matsala in ka kame a cutar da su a aikace amma ta salon maganganun ka kana cutar da su da matsala kaga wannan abin da ya shafi yan jaridu yan baka da sojojin baka duka sun shigo ciki sai ka san me za ka faɗa kada garin wannan maganganu ya rufe magana ka ce har ai haka siyasa ta gada ai yarfan siyasa ne to za ka yi bayani a gaban Allah Don ka cutar dan uwanka musulmi so da haka tun an kiyaye irin wannan abubuwan duk waɗannan matsalolin ba za mu samu kanmu a cikin su ba sannan hadisi yana sanar da mu ƙaura a musulunci iri biyu ce akwai ƙaura ta fili ƙarara da ba za a iya gani ga wane ya haɗa kayansa ya bar gari kaza ya koma gari kaza saboda nan ba sakewa a ba Allah can garin shine ake sakewa a ba Allah ya koma inda zai sake ba Allah ya yi ƙaura to wannan kaura ta zahiri ke akwai kuma ƙaura ƙoyayya ƙaura wacce da kai da mahalicinka wadda take Allah ya hana kaza to ba zan ba ya ce ka ai kaza to ba zan ba ko da abin ba wanda zai fito fili ba ne kowa ya gani to wannan ita ce ƙaura mafi koli so da in ka tashi ka koma wani gari baka ba Allah ba ai ba samu ƙaurar ba a dama ba abin da ake so da ka inda ba za ka sake ka ba Allah ba ka koma inda ake sake abu Allah dan ka ba Allah ne to amma ka tashi ka bar nan kuma ka je ka ci gaba da ka a an yi ba ai ba saboda ka to mafificiyar kaura ya zama abubuwan da Allah ya ce ka ayin ka kauce musu ko da baka tashi ka tafi wani gari ba sunan ka mai kaura saboda haka malamai suke cewa wani hadisi na sanar da mu cewa mu iya bakin kokarin yin mu mu ga mu'amalan mu da mahalicin mu muna bin abubuwan da yace muna barin abin da yace a bari wanda yace ai mi wanda yace a bari mu bari mu sauke haƙoƙinsa za mu samu cikar daraja ta musulunci a tsakaninmu da bayan Allah da zama haɗa mu musulmi mu'amalance su mu'amalar za su ce Allah san barka ba mu'amalar za su ce wayyo Allah wadrai ba to wannan shine cikar addinin mu shine cikar mu a matsayin mu na musulmi shine kuma abin da ya shafi karatun mu abin da muka da Allah ba mu sa wanda aka cikar da kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali wa sahbihi wa ala wa ba'd wannan tun satin da ya wuce aka rubuto ta ina maganar ina so ya san bayanin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ta isa abdu dinar wa dirham wal khamisa wal khamila in u'tiya radi wa in lam yu'ta lam yarda ta isa wan takas wa idha shika falantakas hadisin yana cewa ta isa abdu dinar bawan dinare in yanzu ne ka ce bawan dala wa dirham da dirhami da fan ko kuma ka ce euro ya taɓe ya yi asara shine ta isa ɗin wal khamisa da mai wato ainihin barar ko kuma wato bautar abin da ya shafi wato sutura asalin hamisa sutura ce wacce take baka mai alamar ratsi-ratsin kala a cikin ta zane-zane ko kuma ta zama ja da zane-zane a ciki mana da ce yaji wanda yake mai daukan hankali to bawon wannan ya yi asara inda rayuwarka a duniya me za ka samu na kuɗi me za ka samu na sutura shine abin da kame da hankali ake wal khamila haka na bawan makwanci asalin khamila abinda ake nufi eh, katifa ainihin abinda yake cikinta ba so banda soso da ai ba da soso ake amfani ba da auduga ake amfani ko kuma ce masa ƙaiƙayi din yawon wato to abinda ya shafi dai in aka zo aka yi kaɗi Abin da zai zamanto ya zama wato banda wannan akwai na rimi da ake cirowa au daga rimi to duk waɗannan su ake cewa khamila ko a ce katsifa ba haushe kuma ya samu ya ce katifa an gane ko yawo to annabi yace ce bawon waɗannan ya yi asara mana in dai rayuwarka a duniya kai me za ka samu na kuɗi me za ka samu abin za ka kwanta ka ji laushi me za ka samu nasir za ka sa kai kyale-kyale to wanda ya zama rayuwarsa a duniya wannan ce yayi asara manzo yake cewa in o tsiya rabi in za ka yi mu'amala da shi in dai za ka ɗauka ka bashi to shi kawai ya bi za a tafi tare da shi zai yarda da duk abin da ka zo da shi kai ne daidai kai ka iya in ma za a da kai zai faɗa da wanda zai tunda dai ana ɗauka ana bashi wa illam yuta in ko baka shi ba to lam yarda ba shi ba shiryawa da kai da cin wato anin rocket da bambami da zagi da batanci to haka ba kai ta to da shi ba a bashi amma kuma wannan abin duk da zai da zaka kira shi gobe ka bashi ta ci hayya sari ai rashin fahimta aka samu daga gare mu sai zo rusa abin da haka suke ta har yanzu haka ta mamaki a jiya mutum ya kare maka kuma a yau ya zo ya ce ai ba mu taɓa yin mutum irin wani ba ko baya da maka ai wato irin mu ne rufe ba mu gano abin ba sai zo ya ta kansa da kansa saboda ka bashi manzo ya ce wa ka shika a ishe ta isa wan takas yayi asara ya kaskanta mai irin wannan halayi asalin intikas shi ne in za a haihu yaro maimakon kansa ya fara zuwa kafar ta fara zuwa shi ka zance haihuwa ta zo da matsala to shi ne manzo yake cewa to wanda yake ba shi da abin da ya sa a rayuwar duniya sai kuɗi sai inda zai kwanta sai sitar da zai sa to shi ma kamar irin haihuwar yaro mai matsala ya samu kansa a cikin irin wannan yanayi wa shi shika in ya taka kaya falan manzo yace kakka taimaka ma a cire ba shi da ita ya karata da ita ba irin sa ake cire wa kaya ba kaga abin da maganganun maganganun manzo irin wannan suka yi zama da zafi da kaushi to ba abin da mutum zai sake da shi ba ko ya ce wato ani ba wani abu ne ba wani suraka to abin da manzo yake nuna mana ruduwa da duniya da kyalekyalanta ba na musulmi ba ne kuma wannan abin da aka ɗauka shi ne sa yanzu babu wani mutunci sai kuɗi a riga ne za ka ga cewar ai ƙarshen cikin inda babu gidaje ba motoci ba waye amma inda duniyar aka sa a wannan sai ka sha mamaki a ciki so da ko mai gurin yadda kake ganinsa ba wasu abubuwan alatu amma inda sai kana da kuɗinka kake da kima na gurin to matsala ta faru sai ga abin da za a iya sa a da su dalilin mutunci yanzu ba zai yi ba nawa ka ajiye babu nan ka nemi wasu siman za ka samu shi ke ka rasa to waɗannan abubuwan musulunci bai da su a ah, to yanzu kuma karanta hadisin ka taimaka wa wani shi ya nemi ma abincin shi ya kodagon da ka samu kuɗin amma ka ce ka ciyar da shi shine mafi darajar musulunci kaga ana so a nuna mana cewar kimanta juna da kaddar da yin mutunci ba don wani abu da kai ko za ka yi ba ko aka ce mai wannan ma ya fi daraja ya fi kima aka ce karka sallama don aminci yadu albarka ta bazu to a yanzu da ce a ya wuce na wuce me zai nuna mu ko asara kai da kai ka fara masa sallama to ko yayi kai ne da ladan fiye da nasa shayi ya zo yana wani abin ne ma kawai na share shi ka share kanka wannan mutuntawar wani abu ce kuma ko shi din ina share mutane sai ka ga kai daban kake a gurinsa saboda kai baka share shi to sannan bayan haka sai yake cewa tambayarsa al-mukhadram da ake cewa shin sahabbai ne su ko tabi'ai ne ko menene hukuncin su malamai sun ce muhadram da kuma a lokacin jahiliya an ce ma mutum muhadram ana cewa muhadram ana nufin wanda ya taɓo rayuwar jahiliya ya kuma taɓo rayuwar lokacin musulunci sai ce masa muhadram ma'ana wanda suka ci jiya kuma suke cin yau shine muhadram akwai kuma za a ce masa muhadram ya rayu a lokacin da manzo ike raye amma ba su haɗu ba ko bai karɓi musulunci ba sai bayan da manzo ya rasu sai kuma ya shiga musulunci shi ba za ka ce masa sahabi wane ba an fahimta amma ya rayu lokacin da manzon ya rayu mai ma ya gan shi an gane ko to amma dai bai imani da shi a lokacin ba bare har ya karu da abin da ake karuwa da shi daga wajensu na musulunci to wannan ana ce masa muhadaram shi kaga shi ba magana ya tabo jahiliya bane a matsayin cewar su shekarun jahiliya ko da a lokacin manzon aka haife shi amma dai bai imani da shi ba ko bai abin ba to kuma ya zamanto bayan rayuwar bayan rayuwar manzo kuma sannan zo ya shigo musulunci to ana ce masa muhadaram shi to yace to wanda ya zama irin wannan a ina za a sa shi sahabi ne ko tabi'i ne tabi'i ne ya raye da sahabbai ina mai imani ya kunkuɗa abin da ya kunkuɗa da gurin su ko ya ƙara abin da ya ƙara su amma dai bai rayu da manzo rayuwar ya karɓi qur'ani ko ya karɓi hadisi irin yadda suka yi an fahimta ko sa ko a su din ma Allah yake cewa waɗanda suka yi jihadi suka ciyar kafin waɗanda suka biyo bayan su sun fi wanda suka biyo bayan su abin haka yake daraja daraja matsayi matsayi hadisin su hadisin tabi'ai ne in ya inganta ya zama mai kyau lafiya lau ba ta ƙura ba matsala lafiya lau za a karɓa in ya samu matsala kamar sauran tabi'ai su ma zai iya samun matsala na su eh. yake cewa menene hukuncin yin fitsari a gurin wanka mutumin da yake fitsari a gurin yin wankansa ba kyau annabi ya hana ya hana a yi fitsari a gurin da ka kawwame shi don yin wanka tsarin musulunci asali dama gurin yin wanka daban gurin tsugunan fitsari da bayan gida daban amma yanayi na ana kwafawa a dan samu kwata a ciki za a yi sitirin a ciki za a dakin kwana a ciki za a yi na saukan baki a ciki za a yi na yara to ba da aka iya ce a yi ban dakin wanka na wato tsuguno daban sai ga yana wahala sai zama duk nan ne a nan ake wankan a nan ake tsugunan to in a cikinsa din akwai bangaren da zaka iya tsuguna kai tsugunan ka na bayan gida kai fitsari akwai kuma inda zaka iya dawowa bai shafi wannan gurin ba ka ware nan ka ci nan gurin yin wanka to ba a so kai fitsari a nan inda kake yin wanka in kuma aka yi zamanto daban-daban haka aka fi so to bai a yadda kai fitsari a can inda kake wanka ba nan dai da aka tanda dan fitsari da bayan gida nan ne gurin fitsari da bayan gida da haka shi a irin wancan gurin na wanka za a iya maka sallama ka amsa sau da ba gurin yin kazanta ne. kamar da aka manzo sallama yana wasa ya amsa to da gurin wanka ba gurin yin sukuran bayan gida da fitsari ba to wannan shine abin da ya kamata musulmi kada yi irin wannan yake cewa ko kuma tofa yawo akan najasa in ka tofa yawo akan najasa kai maganin kyakkyamin da kai eh to ai in baka tofa ba ni da ka kaba wato najasa ce a bakinka ai kyankyami ne yake kawo ka ka ji wari ko ka abin nan ka tofar in ka tofa akan najasa ba na abu ka tofa yau shi yawo ba kazanta bane ba najasa bace abba dabi'a tana kyankyamin sa ya fito ka tofa mutu ko ka tofa abin kyankyami ne akan najasa ba na abu eh. wannan yamin fata da addu'ar Allah ya ƙara lafiya da kuma datar da ni samun aljanna kai ma haka ice me yasa iyaye suke bambanta tsakanin 'ya'yansu wajen aurar da mata su bar maza bayan Allah subhanahu wata'ala ya hana bambanta tsakanin 'ya'ya ko banda akan aure ne ma'ana bambanta da aka hana ko ita aure ba ta ciki ne wannan fa ya fa kufulo a maza masa aure <laughs> to a tsari na korwa addinin musulunci musulunci ya ce a daidaita tsakanin 'ya'ya ku yi adalci tsakanin 'ya'yanku matuƙar ba kwa so ku rasa tarbi abin nan wato biyayyarsu wannan bai ɗayan da kake da daidaita da kake shi ne kowa ya rika cewar kaifa daidai da wato kyautata maka ne bi ka yayi eh, abin da kake so matuƙar ba sabo bane saboda kai ma ka tsaye da haƙoƙinsa to abin da ya shafi aurar da ya mace akan ɗa namiji sau da tari da Allah ibayi a irin yadda ya mata sun fi maza saurin girma ko abu ne sananne ga kowa in kuka jira da kanwaka sai ka ɗauka cewar yakka ce tsakaninka da ita akwai mutum uku ko hudu wata kanwaka ce kuma ƙarshen ta ma ba kai take bi kai tsaye ba da wani tsakani amma da za ku zo ku jira sai ana gan karanin da yakka to aka ce sai an jira an aurar da kai za a aurar da ita to da kai da babanku duk za ku sha zaki ko ce ga mutanen nan shi dan da ake ganin sa mai hankali ba baban shawara bai bashi ba shi ma uban da yake shine uban su kaga akwai da yarinyar nan bai kau da ita to wannan yanayi yana iya bayuwa a fara aurar da ita kan a aurar da wannan ba wai dan sun fifita su aurar da ita akan su aurar kuma kai ita ce ga ana ta kawo hari tun ma ba ta kai isa auren ba kai kuma an wani gurma ce wa zai saurari wanda yaron da Allah yaro kawai ko kaga duk akwai wasu abubuwa da suke na yanayi da ba wai magana su iyayen ne suke ba shi ba a ɗabi'ar da Allah iya halittarsa kuma bayan da aka iya dama mata sukan riga gabata akan ‘ya'ya maza irin waɗannan abubuwa kuma su in an aure su su ake tsaye da haƙoƙinsu kai kuma an kaka ka aura kai za ka tsayo da haƙoƙin wacce za ka kawo to sai an duba yanayi kada a maka auren a saki ka ce ai kai baka san baban ka ma baya kaunar ka ba sai da aka yi auren da saboda za ga abubuwan da yake maka sanda kana karami yanzu ba fa irin su yake maka ba saboda yana kokarin kula da ka sami irin kulawar da ka samu kuma kai yanzu ka kai a ce in ma ba za ka taimaka masa ba ka rike kanka to kuma kana tunanin cewa kai fa yanzu kun tashi yau ba wani abu baban wannan shi wato na na fahimci kawai ina nufin to tun da ya auren nan shi kenan ne ya fitar ni daga cikin ƴaƴansa sai ka ana samun musayar magana ko an fahimta shi yasa sai an kalli yanayi a irin saitin da ake dora ka a kokarin da ake na ka samu wani abu na kaso na karatu da kuma abin da ya shafi ka koyi wani abu na sana'a ka kai a cikin an aure an maka da yarinya a bakka ka iya rike ta ba a da matsala ko kun aka yi auren nan jira za ka yi a baka a bata kuma a riƙe ƙannanka da ‘ya'yanka ma kai kanka in ka haihu ko? to wannan ana kallonsa sau da haka sai an duba yanayi na yadda za a maka abin da zan ba a maka turin je kaka mutu ba yadda za ka kaddara su ka kaddara iyayen kamar da kake cigaba da kaddara su to lalle sun maka hanyar nesa Allah saka musu da alkhairi sun kuwa maka sana'a kuma kai ilimin da zaka zauna da iyalin kaza kaza kaza ko da aka yakice ka to sai ka ce to ai kai kam amma komai kamar an ba a sami irin wannan ba ana gaggawar aka yi maka to fa kuma sai zuwa samu matsala dama ba kai kashe kuɗin ba sadakin kayan waye kayan waye kai ma dan kallo ne inda za ka zauna din digina aka tana ɓata da sai ka ce tafi gidan babanku in eh, ka gani <laughs> sai a samu matsala a so su ake a shirin da ba za a warkace ba in irin wannan ne ba laifi amma in uba ina da yadda zai taimaka wa ɗansa ya aure kuma ba shi wani abu da zai masa a matsayin jari ba gagara zai ba kuma ɗan a tsaye yake da zai iya wannan to bai kamata a ce a yi ta aurar da mata shi kuma ya bar su a kyale shi ba in aka haka wannan ne ba a kyauta amma in dai ba haka aka ba ka ɗan ƙara haƙuri an kusa zuwa kanka insha Allah hmm. malam menene hukuncin safa a matsayin hoffi yayin alwala da hoffi da safa da takalmi duk hukuncin su iri ɗaya ne in takalmi kake sanye da shi bayan ka alwalaka daga farko zuwa ƙarshe kasa kuma kai jami'in tsaro ne ko ɗan hisba ne kuna kula da masallacin juma'a da kula da abubuwa aka zo aka tayar da sallah kai ma ka za ka shiga bayan kun gama duk cikin cewar cewar ba wata matsala a cikin masallaci da zama da suka zo yanzu an tara sallah in ka ce sai ka cire takalmanka a ka za ka yi sallar takalmin kuma da da kai alwala ka yi shafa a kai za ka iya sallar ka lafiya lau sallar ta sai dai in waɗanda suke gurin sun jahilci sallah da takalmi kada wanka ka gaba ce arnacin da ake a wasu gurare ya fara zuwa najeriya sai ya gabana kuma na ji wani wanda yake kusa da shi ya ce ka taka mana da duma eh yace kai hakuri <laughs> to karatun ne karancin sa da ake da shi eh, amma in ana da ilimin wannan ba na abu ne ko ba wai ma irin na Najeriya ba a Madina Malam Ibrahim Jalo Allah ya saka mu da alkhairi yawata rayuwarsa kuma wato albarka a ciki da muka yi karatun sallar takalmi ce shi fiyar takalminsa zai kuma masallacin manzo za mu tafi ai tun gurin shiga kofa wani ya rugo a kuje zo ya sha gabansa ya ce na'am na'am na'am takalmi takalmi ce na'am arif Na haula wani quwwata ana gaya masa ma ba ya dauka haka har ya shiga cikin masallaci suna ta kallon sa ce ifriki ifriki da amurka da yayi to haka yake faruwa ba a ɗauko shi ba ba shi to haka abu yake in ka je inda wato karatu ya karanci ba wai sai anan ba saboda haka mun yi nesa da karatun addinin musulmi da yawa ba a san shi ba to amma inda aka san shi shi sa malamai suke cewa kai ko ka sani irin wannan abun da a zo a yi maka fahimta bai bai ya haƙuri in ka tashi sallar ta nafila ta dare kai da takalma ba ma wanda ya san kai kai dan Allah kuma ka ka sunna akan ka zo kai a cikin inda za a zo a riga cewa kai ai mutanen nan fa in tafiya ta tafiya nan gaba ma bayan takalmin ma ina ga da motoci su za su rika shiga ciki <laughs> to saboda haka babu laifi ana iya yin shafa a kan safa ma'ana kai lulaka ka gama karkab ka sa safarka a sallar asuba don aza ta zo zaka iya shafa ba sai ka wanke kafan ba la'asar ma zaka iya magarba ma zaka iya isha'i ma zaka iya safa ce hoffi ne takalmi ne duk hukuncin ɗaya babu laifi a ciki amma kamar na faɗa in ka samu kanka inda ba san hukuncin ba ya haƙura da wannan halaccin yin ka yi abin da yake wato anan za ka da matsala wanda suka mai da ɗabi'ar shafa akan huffi ko safa ko kuma a a kodowar lokaci ba su bi tsarin da manzo ya ce ba tunda an ce yini da dare ɗaya ga mazaun yini uku da dare uku ga matafi damar da aka ba ko kayi fitsari kai tsarki zaka ka iya abinda ko yake lalata maka wannan damar in kai janaba sau da za ka buƙaci yin wanka to sai ka cire kayi wanka amma in dai a tsawon yinin da aka baka da daren sa ba a samu wani abu da ya shafi na ba dan dai kai fitsari ko kai bayan gida kai tsarki zaka in ka zo Allah ka kai shafa tun ta farko da kai kai har karshe sannan ka sa safaka ko ka ko takalminka naga ka daga ni eh eh shi ma wajen rawani an ba da damar ka iya in ka shafi rabin sai ka dada ruwan kamar da shi zauna daram ragowar rabin sai ka ƙara su shafa a kan rawan yayi eh in ma ta yi ele gwaggwaro irin wani wanda yake mai fanka din nan kar ta lalata ta yi kwalliyar ta ce sai ta cire zai lalace ko na bana to in ta dan shafa ta dan daga ta komo da shi ya zauna daram ragowar sai ta shafa a can ko a dan kwalinta ba laifi wa alaikum salam Eh. Eh. eh ba shigan ne matsala ba shi lokacin asibar inda yi wadda za ka iya samun ruwan zafi kai wankan janabarka rana ba ta fito ba Shi ne abin da ya kamace ka sai dai ka ce jam'i ya kubce maka shi kuma nan wani abu ne dalili ne a shari'ance na sai ka yi wanka za ka yi wani ibada ya jawo maka rasa jam'i amma sallaka ka yi ta a lokacinta da ka samu dama kai wanka ka yi ta rana ba ta fito ba amma in za a kai ga rana ta fito ba ka sami wankan ba saboda wani dalilai na ba za ka samu wato mai sai da itacen ba ko wani kaza ko ba eh, kananzar arshanka ko kaza kaza to wani shi ake magana cewar kakka bari lokacin ya fice za ka iya kai taimamar ka samu sallar amma in dai da damar za ka iya yin wankan kuma lokacin sallar bai fice ba to ka haƙura kai wankan shi da sanar da ba rashin lafiya ce da kai ba kuma ruwan karasa ba an fahimta ko dama a shirya an karasa ruwa za ka yi taimama in baka da lafiyar da ko da ruwan ba za ka iya amfani da shi ba za ka yi taimama to amma kai da ruwan kuma za ka iya amfani da shi ta salon ka dafa amma za a samu rashin jam'i wannan wani abu ne da za ka yi wannan wanka sai dai in za ka rasa sallar a lokacinta to za ka iya ka yi taimama ka kai sallar eh. sannan wannan yake cewa menene matsayin cin abinci ko wani abin sha daga wani wanda yake wato anin banasare ya baka a matsayin kyautarsa ta kirsimeti to malamai a game da abin da ya shafi cin abincin ahalul kitabi yahudawa da kiristoci babu saɓani tsakaninsu game da halaccin cin abincin yahudu da kiristocin da e zamanto ba su da kataɓus a cikinsa abincin da ba su da kataɓus a cikinsa yadda musulmi suke ganin su yadda Allah ya shi haka su ma suke ganin sa yadda Allah ya yi shi doya yadda ta fito a gonar ka haka ta fito a gonar Jibril da Gidwe da Christopher yadda ya ganta haka ganta doya ce irin ta ce a taka aikin ce aka je ma tasa ta gonar ta fi kyau a kasuwa tasa za a saya ba za a sai taka ba sai dafo doya ko irin gasa ta din nan ko kuma aka dafa ta kawai da ruwa ya gabatar ma suka ce yadda za ka ci musulmi hakan ka ci wannan duk ɗaya ce saboda shi ma bai da wani katabus a ciki yadda Allah ya ta haka ya gabatar maka da ita ko ayaba ko lemu ko makamantan waɗannan abu duk wani abu dai da wanda yake wanda Allah ya samar abincinsa za ka iya ci naka zai iya ci wa ta'amul ladaina utul kitab hillul lakum Allah ya ce abincin ma abota littafi halal ne gare ku inda malamai suka yi sabani abincin ahlul kitab da zai yanka wanda dabba ce sai an yanka za a ci abin da ahlul kitab ya yanka ko ba za a ci ba an fahimta ko sai wasu malamin suka ce ah tun da ma ba bambanci a wancan da kai da shi a ba wannan magana ake ba an fahimta a ma ba bambanci yadda ka ga doya haka ya ga doya yadda ka ga lemo haka ya ganshi yadda ka ga ayaba haka ya ganta wannan din dama Allah yake nufi ya halatta a ci saboda abin da aka sani a kan kansu inda suna kan kiristanci ba za su kira wani Allah su yanka ba sun san Allah sun san ba Allah ba shi yasa mu aka bambanta su da sauran annan da ba san wani abu da ya shafi hukunci na addini ba suka ce in kirista iyanka zaka ci amma in ka tabbatar ya kira wani Allah to ai ba shi ba ko musulmi ne ya kira wani Allah ba zaka ci ba an fahimta ko haka ko ya murde ka ka san mushe ne ko musulmi ne ya gabatar maka da mushe ba zaka ci ba an fahimta ko to amma in ya zamanto shi karewa ma ba shi ya yanka ba a inda ka siyo a abbatun a nan ya siyo ko da ya zo da ita ya ce malam yanka mana ko kuke yanka kai bismillah ka yanka aka dafa aka aka ce ga wannan ka ci ko baka ci wasu ka ce za ka ci wasu ne suka ce kawai abincin arna a kauce masa to kuma ko na musulmin dama ba shi da kai dole ba halal in ka ga dama ita halal ka iya ci ka iya kinci an fahimta ko abin bai da zafi amma sai ce to ai idan su kuma sun yi ne dan addinin su da suka tsara da na kiristancin an fahimta ko to in wannan manufar ce har ma ayaba in ya baka ba za ka ci ba da ita ma ayaba ya gabatar maka da manufar kiristancin an fahimta in wannan ne babu manci da wanda aka yanka da wanda ba a yanka ba inda za ka ƙi abin saboda ya gabata maka saboda wani abu na dini amma abincin a kansa abinci a abincinsu ba shi da mana haramci a ciki dama dai an fahimci bayani to shi ne abin na da na shafa a ina so ban sani ba bayani a yau kafin da ba da ba akwai yake cewa safaffa iri biyu ce akwai mai tsaya iya idan sau akwai mai zuwa kwauri akwai ma zuwa gwiwa irin ta soka masu na faɗi sunansa ba ya ƙwararren ɗan bal ɗin nan ba to ita dai safa abin da ake bukata in dai ta rufe inda kake wanka a alwalaka kuma dama alwalaka an ce da ka gota idan sau idan sau ya shiga ciki to in dai safa in kasa tana rufe har idan sau to in kai shafa a kanta shafa ka ta yi ba sai ta kai ƙoro ba ko sai ta kai guwa ba wannan wani abu ne can da ba gurin da alwala take ratsa na ake magana dan cire ma kaikayin da yake ranka insha Allah yake cewa kenan abincin kirsimeti bai halatta ba shine nake cewa in dai ka kalli cewar su murna da farin ciki da suke na wannan abin da ya shafi tsarin abin da suke na addininsu kakka zama kayi tarayya da su akan wannan suka gabatar maka da wani abinci to don ka karɓe shi karɓa kawai in kai su kana gamsar da su cewar kayi tarayya da su ko ka ci ko baka ci ba an fahimta ko wani ka iya cewa ka gode kyale su kawai in kana so ka fita daga duk wani kaikai kaikai a ranka amma da wani zai karba ici in ka ce wani abin da ya ci ya ci haram to a tambaya dalili ce shi abincinsu an halatta masu kiristancinsu su suke kiristancinsu ko kirismacinsu su suke kirismacinsu shi fa yana da bukata abinci kuma aka wani amfani ta ko kamar yadda wata bugo ne yau take take take ce ta neman happy christmas na ce ai ba ba ba ba ne sai sai to ya haƙuri dama qur'an take so ba ta ce ai ba zan iya ba kirista qur'ani sai kuma ɗan uwan ta bugo ya ce yi haƙuri sai da aka ce da ita kar ta yi ta yi ce to ni ma na gode subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk